أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in un musulmi tare da ku muna ji da godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu wasu tarin albarka darussa ne wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida kamar da muka sani wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita da fata ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da kyakkyawar rabo da kyakkyawan kuma samun nasara a gidaje guda biyu na wannan duniya ɗin da kuma ran lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin in uwan musulmi idan ban manta ba kenan mun zo da riwaya wadda take nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna wannan addini zai ta daidai daram ba tare da ya samu wata matsala ba ma damar dai an riƙe suwa jagorori guda goma sha biyu wanda zai bari wannan riwaya kuma mun nuna cewa ba daga littattafan shi'a take ba daga littattafai na sunna kenan in dai har kai ɗan sunna ne kuma mai insafi ma'ana mai adalci cikin yin hukuncin shi saboda haka nan wannan riwaya za ta samu ka alamar tambaya za ka tambaye kanka to a ɓangaren sunna su wani ne jagorori shin ana da jagori kamalalli guda goma sha biyu na ƙwarai wanda saboda a cikin ruwaya da Allah ya ce ko kuma ce manzan Allah ya ce addini zai miƙe daram miƙewa addini yana nuna cewa kenan su wannan bayan Allah na kwarai ne yardaddu ne daga Allah dan ba yiwa ka so ka sa jagorori ka sa Yazid daga ciki Yazid ba yayi khilafanci bayan Annabi ba yayi khilafanci ana kiran shi da wai amirul mu'minin ake kiran shi yanzu ka hawa da wannan kowa ya san kenan wannan mutanen wanda suka biyo bayan annabi akwai matsaloli cikin kansu akwai alamomin tamboyi game da su wannan shi ne yasa waɗanda suka riƙe wa'annan shagorori guda goma sha biyu wanda muka zana muka cikin darasi wanda ya gabata ake ce musu imamiyya kuma imamiyyan ma sai aka san kiransu da ithna ashariya kenan yadda riwaya ga ta gaita izna ashar dalilin wannan riwaya ɗin da kuma riko da kalifofi da suka yi wannan guda goma sha biyu amma wannan suna wani lokaci ta bata gare su bayan da a imma suka kammala su sha biyu kenan bayan an haihi imamul hujja na sha biyu imam mahdi a wani lokacin ne aka san su kenan bayan ma hijiran manzan Allah kenan wajen 255 misali a wannan lokacin aka san su da cewa wannan mutanen su ne mabiya jagorori guda goma sha biyu amma idan makalli littattafai wanda suka zo da wannan gaskiya ɗin shin mafi yawan littattafan nan bayan a imma sun kammali guda goma sha biyu suka zo da wannan ruwayoyin a'a sun zo da su ne tun kahin wannan a imma ɗinsu kenan ba wai sun kalli wannan abin da ya faru ba ne cewa a imma sun kammali zuwa sha biyu sannan suka ruwaito wannan ruwaya balanta nan ka ce an ƙirƙiro ne ka ce ai sunna da shi amma duk sun ƙirƙiro wannan hadisin ne sam sam kusan ma ana cewa wannan haƙiƙa hatta sahihul bukhari shi da ya nakalto wannan shi ma ya yi zamani ne dawa da mahaifin imam mahdi kuma ya rasu ne ya riga imam askari rasuwa da shekara hudu kenan ya yi zamani ne cikin zamanin imam askari kuma ya rasu ne cikin wannan lokacin alhali ya nakalto wannan riwaya din sannan za mu zo muku da hujjoji wanda suke nuna cewa hatta malaman sunna ɗin cikin tafsirinsu sun kawo yanzu irin razi ya yi bayanin irin wannan haƙiƙa ɗin abin da muke son mu nuna a nan wurin shine kenan dangane da abin da ya shahi sanadi na wannan riwaya kenan mu sani cewa da dama waɗanda suka nakalto wannan riwaya ɗin ba wai dan sun ga ga wasu mutane masu wannan itikadin suka ce bari su nakalto mafi yawa mutane suna nakalto gaskiya abin da suka ji ne yanzu shi Jabir ya nakalto abin da ya ji ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ne daga cikin ruwayoyin da sun inganta a bangaren sunna da shi'a sannan mu sani kuma abu mai muhimmanci na biyu bayan mun san wannan banu umayya wanda suka karɓi mulki da ƙarhin tsiya su karɓi khilafanci na annabi suka riƙe ga hannunsu suka zinki jagorantar mutane bayan annabi sun zinki ɗauka wannan hadisi na annabi suna taƙama da shi suna raɓawa ga kansu suna takura ma banu abbas suna nuna musu cewa su khilafan da suke yi da hujja suke yi saboda annabi ya ce ai zai bar khilafofi ko mu ce khalifofi har guda goma sha biyu suna ganin saboda uku daga cikin banu umayya khilafofi ne saboda nan kenan suna ganin kamar ma sauran khilafofin daga su za su zo shi suka zan kima banu abbas kenan 'ya'yan abbas wanda su ma sun jagoranci mutane bayan wucewa banu umayya sai suna musu dariya kenan na ɗaya suna musu suna nuna musu cewa su khilafa da suka karɓa bayan annabi suna da dalili suna ganin wannan karɓar da suka yi Allah ne ya so ya ba su haka nan saboda haka nan kenan su khilafa ce daga Allah haka suke ganin kansu shar'iyya ce sannan kuma lokaci guda suna ma banu Abbas dariya suna ganin kenan su ba isa su kira kansu ba suna da hujja daga annabi cewa su khilafofi ne sannan kuma wannan hujjojin duk akwai su cikin littattafai yanzu zan baku misali akwai wani littafi wanda aka rubuta wanda yana magana ne kan maktaba a cikin ci gabanta ya zo da hujjoji cikin irin wannan sanadi na wannan riwaya ɗin kai sannan ma sahabbai da suka zo wanda suka rawaito irin wannan riwaya din cikin sanadin wannan riwaya da makaranta muku ta muslim wajen sahabi goma sha biyar ba ku kun yarda cewa sahabbai ba mutanen kwarai ne to dole kenan ku yarda da wannan riwaya din sahabin da ya nakalto ta ya kai sahabi goma sha biyar kuma a cikin littattafanku ba cikin littattafan shi a tana a zarge su a ce ai nasu ne sun kirkiro ne daidai da abin da zai gyara mazahabinsu wanda zai gyara shi su. to ba haka ne ba wannan kenan dangane da abin da ya shahi sanadi na wannan riwaya ɗin kai ba ma sai mu bata lokaci kan sanadi ba mu zo ɓangaren dalala ma'anar wannan riwaya ɗin cikin wannan riwaya me muke ganewa cewa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ce addinin Allah ma kai tsaye ba zai daidaito ba kun ba zai kauce daga daidaituwar shi ba yadda annabi ya bar shi ma damar an riƙe jagorori guda goma sha biyu yace dukansu kuma daga quraishi me muke gane a ciki na daidai muna gane cewa annabi ya gayi adadin wannan jagororin guda goma sha biyu ya faɗa da yawa daga cikin ahli sunna sun samu matsala wajen zano adadin wa'annan khilafofi cewa riwaya sun yarda ita amma sun kasa zano jagorori na kwarai saboda ita riwaya ana gane bayan adadi da take nunawa sannan ana gane cewa wannan bayan Allah din yardaddu ne na Allah saboda da su ne addinin annabi zai daidaitu wannan abu na biyu kenan sai abu na uku wanda za mu iya ganewa a cikin wannan kenan cikin wannan riwaya manzan Allah ya yi tasrihi ya yi bayani wadah wanda ake cewa bai ɓoye ma duk wanda yake shi duk wanda yake gane magana ta annabi kuma larabci ne wanda ya fasai kamar yadda ya nuna imamu Ali jagora ne bayan shi cikin wannan riwaya sarahatan ya nuna cewa khilafofi su sha biyu ne za su zo ta wace hanya muka gane da ya ce daga ƙwarai shawa ne kai wata riwayan ma sai da ya ƙara bayyanawa a cikin wannan riwaya ɗin irin wannan riwaya ɗin ya nuna cewa daga banu hashim suke kenan kabila dai ta annabi kawai ‘ya'yan hashim ‘ya'yan hashim kuma su wane ne suka jagoranci mutane su wane ne wanda ana ta ana khilafanci da ƙarhi ana zalunta mutane amma su a lokaci guda suke zartar da hukunci na gaskiya su ne za ka zo ka tarda in sallah ce sun yi kowa tsaye da sallah daidai ba khilafofi wanda aka yi ba wanda za ka tarda khalifa yana shan giya wai na manzan Allah ne khalifan manzan Allah ne abin kunya a cikin musulunci wannan ya sha faruwa khalifa sai zai ba mutane sallah sallah asuba sai da ya shaye shaye shi a ce mai ya kai khalifa ka ba da sallah raka'a ta kai guda hudu alhali sallah asuba an santa raka'a biyu ce ya ce mutane ko kana so a ƙara muku ne cikin maye ko kana so a ƙara muku ne in ta yi muku kaɗan khalifa wai wannan khalifa ɗin kana iya zana shi cikin khilafofin manzon Allah cikin khalifofin manzo Allah kana aiza ne wannan ko alama amma ka zo ka tarra khila fa ta gaskiya wadda aka yi wurin shi kokin annabi shi yasa aka zanki duk wannan wanda muka gaya muku wanda muka nuna muku wai a imma na ahalil baiti sun rasu to ba rasuwa suka yi ba an kashe su ne banda imamul hujja wanda har yanzu yana raye duk wannan wanda muka zana muku a imma guda goma sha ɗaya wanda shi a suka da su duk kashe su aka yi kan wanda aka kashe ta hanyar guba sai wanda aka sara da takobi haka aka yi ta musu imamu hassan guba aka sami shi imamu rida guba aka sami shi imamu kazim guba aka sami shi wanda aka yanka kuma kamar amirul mu'minin imam ali an sare shi ne da takobi ibn mulsham la'anan ne na Allah wanda Allah ya tsine masa shine wanda ya wannan aikin na banza shine wanda ya aikata wannan mummuna aiki haka ne imam Hussein kamar da magaya muku shi saboda tsananin keta ga addini kashi bai yi ba hatta jinjiri karami sai da suka halba da da kibiya imam Hussein a ƙarshe shi kan kashi jikin shi kibiya ba ta ilguwa ga jikin shi bayan da sun yi wannan halbin sun gaina hitar rai ba su kyale shi ba sai da suka yi hidda kan shi daga jikin shi wannan duk ya jawo wannan saboda an saki hanya annabi kuma a ce mutane a daina zancen wannan zancen wannan a dai a zidda nan annabi kai ka ce a daina zance ko dan gidan ku aka kashe kayar da ka ce a kyale sai ka nemi wani ne ya kashe shi duk wani mai daraja wanda aka kashe sai kaga ana neman wani ne ya kashe shi to ballanta na nan annabi shikenan sai aka kashe shi kina a ce a kyale ba a bincike me yasa akalla koda ba a ce sai an nemi hansa ba a nemi su wani suka kashe shi su wane ne kuma suke bi irin hanyar wannan mutanen don ka kanka daga kansu saboda aikinsu ba irin aikinka ka bane in dai kada sun ka ma ka aiki na 'yan aljanna to dole ka tsira ka yi nisa da irin wannan masu irin wannan aiki wannan babu shakka in ba ka nan ba duk wanda yi aiki na irin wanda suka kashe a imma ba shakka ya san gidan shi wannan shine kira na musamman wanda shi a suke yi ga duk al'umma musulmi cewa 'yan uwana ku zo ku bincike addininku ku bincike hakikanin aƙida ta addininku kar ka ba da dama duk wanda ya zo dare ka idan a gama gaskiya ka nemi ina ne gaskiya na take ka je ka karanta ka gani wannan shine daidai wannan shine abin da muke son mu nuna a takaice cikin wannan darasi din akwai sauran hujjoji za su nan gaba insha Allah subhanahu wa وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين